محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً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

nan ma za mu ci gaba da wani abu da ya shafi aljanna farko dai za mu yi magana a kan ita aljanna mai takunsa sannan mu shiga dalilin da zai sa mutum aljanna haka ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani lati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in من asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar wa wa anharun من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم anan aya abinda take bayani idan an kwatanta muku aljanna wadda Allah ya yi ma masu yin tsoronsa wa'adi da ita wato aljannan da aka yi wa muminai wa'adi da ita din nan wato duniya ce wadda ta ƙunshi Kwaramu ko kuma in ce koguna iri-iri na ɗaya dai anharun min ma'in ghairi asili ga koguna na ruwa mai daɗin gaske mai daɗin gaske wanda babu wani ɗaci ko wani abu a ciki ruwa ne wanda yake bai lalace ba wa anharun min labani lam ya tagayyar koguna kuma na madara wa'anda wato madaran da ɗanɗanon shi bai canza ba wa anharu min khamirin lazzatin lisharibi koguna kuma na wato giya irin na lahira wanda ake sha ba ta sa maye ba ta sa ciwon kai ba ta sa bacin rai ba ta ɓata kaman mutum ko jikin shi sannan kuma koguna na zuma wanda tacaccen zuma wanda idan ka sha shi ba zai kona maka zuciya da zafinsa ba ka sha shi har ka wato har ka da shi amma bai bata maka abin nan lafiyar jikinka ba wannan kenan kaɗan daga cikin abin da yake cikin aljanna walahun fiha min kulli samarat duk wani abu da ake ce masa fruits na kowane iri duk wani dan itace dan itace kaya na marmari na marmari duk akwai su a cikin ita wannan aljanna kuma wanda ka ci shi yanzu da wanda za a kawo maka yanzu an jima to ba ne. bane yayi kama da abin da ka ci sai ka ɗanɗanon kuma sai a zama daban kuma kullum ɗanɗanon daban yake saboda Allah ya nuna maka isawarsa da mulkinsa ba bukata ya maimaita maka abu mangoro na wannan shekara Shi ne mangoro na shekara mai zuwa ko ba haka ba <laughs> ba na wannan <laughs> shekara shi ne eh. na ubangiji ba haka yake ba na wannan minti ma daban yake da na minti na gaba in ka gashi za ka yi ah, an kawo mini mangoro ko an kawo mini eh, inabi an kawo mini abin nan ah, ko gaiba ko kuma an kawo mini abin nan ah, abin rumman amma duk in ka ɗanɗana kuma sai wa utubihi mutashabiha Ba a zo maka da shi da kaman dan uwansa amma dai ɗanɗanon daban ne sai ka ji zaƙi ko daɗin da baka taɓa ji ba duk wa'annan suna cikin aljanna sannan kuma za ka ci waɗannan abubuwa cikin cikakken nutsuwa cewa Allah ya yarda da kai Allah ya gafarta maka Allah ya karbe ka akwai abin da ya saura kana ci baka tunanin wani abu ya tsere maka ko ya kubuce maka ko kuma ka taƙaita haƙƙin wani kana ji je kai lami lafiya ba mai bata maka rai ba wata yashashiyar magana babu ba komai ba komai kana cikin cikakken nutsuwarka cikakken hankalinka cikakken kwanciyar hankalinka cikakken jin daɗinka babu wani tsufar da za ta zo ta bata maka ko rashin lafiya karkaci wannan kana da diabetes karka taba <laughs> wannan kana da hypertension duk wannan ba ka ci yadda kake so ka sha yadda kake so amma dukansu masu taimakon ginin jikinka da lafiyarka baka bukatan bayan gida baka bukatan eh, eh, eh, haihuwa baka bukatan wani abu mace ba ta bukatar wani ginin haila ko wasu abubuwa duk babu su kuma daɗin abun in ‘ya'ya ne kake so ‘ya'yanka suna nan in mata ne to ba za ka ga wata mace daban da naka wanda za ka yi sha'awar sau domin matanka sun fi na kowa kyau a idonka kuma haka lamari Allah ya shirya shi za ka ji daɗin abu sun fi yan hurul ainin da ake eh to hurul aini ai su ne na biyu daraja ta biyu ne matan duniya sai Allah ya ƙara musu wani lamari su zama baka sha'awar wani daban hurul aini akwai su amma a wajen daraja ba su kai waɗannan ba su kai matan aure ba su kai matan aure ba baka gani ba rigan da an an shi ɗinkin hannu da kuma ɗinkin Abu nan keke ko kuma an ce na kwamfuta ɗaya ne to haka lamarin yake haka Allah ya shirya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake saboda haka ana ba mace zaɓi idan idan ta auri maza biyu sai a ce mata to ta zaɓi wanda ya fi mata daɗi a duniya wato wanda ya fi mata kwanta mata yawa zuciyarta to ta zaɓa sai a kai ta wurin don ba a so a kai ta gidan wanda ba ta so ta dinga bin sa da zuciya saboda haka ta koma inda komai a duniya da yawa ikhwanan ala sururin mutaqabili kowa da kowa a cikin aljanna din nan yan uwan juna ne suna zaune a kan gadajensu da kujerunsu kowanne na kallon kowa da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zuciya da soyayya saboda haka ba a babu a cikin aljanna ba kishi ba fushi ba kishi ba fushi ba ba ce wa naza'na ma fi sudurin min ghil duk wani abu na ɓacin rai da na keta da na hasada Allah Ubangiji yake mun cire shi daga zukatansu gaba ɗaya mun maida su dukansu 'yan uwan juna ne suna zaune a wuri guda suna kallon junansu da burbushi da faraba wannan shine zaman aljanna to wannan aljanna taya za a samunta za a same ta da rahamar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa duk da abin da muka faɗa ibada menene wannan Allah ya ce mu yi muku bayansa ya kamata mu yi abin da ya gaya mana amma ba wannan shi ne zai sa ka aljanna ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu ɗaya a cikin ku aikin shi zai sa shi aljanna la ahada minkum yudkhiluhu amaluhu aljanna sai suka ce wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi ko ni ma ba aiki na ne zai sa ni aljanna ba sai dai in Allah ya rufe ni da rahamarsa ya bani rahmarsa sai sa ni aljanna da rahmarsa saboda kowan ku zai shiga aljanna da rahmar Allah domin ayyukan da kake na ibada duka in an hada su da ni'ima guda na ido wanda aka baka wanda kana kallon bai kai ba da abin da kake da shi an ce ya sayo maka ni'imar ido zai saya ne to inda kaddara dai mutum ya rasa idonsa ko ya rasa hannun shi duk arzikin duniya na an bashi zai iya samu wannan ba zai samu hannu ba kuma ashe abin da muke da shi duk bai kai ko ina ba saboda haka ita ni'imar lahira din nan sayanta in dai da ayyukanmu ne to ba za mu saye ta ba bai kai ba abin da za mu yi saboda haka waɗanda za su shiga aljanna akwai waɗanda za su shiga da rahmar Allah kamar yadda muka faɗa wasu kuma za su shiga da rahmar Allah ta hanyar shafa'a na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko idan an tara mutane bayan sun ƙetare sirati aka tara tsoron hisabi ba za a fara hisabi nan kai tsaye ba mutane a tara su wani fili taron da ba a taba ganin irin shi ba wanda zai tara na farko da na ƙarshe eh, maza da mata manya da ƙanana duka har wato mutane su matsu a ja a dawo da rana kawunansu gumin kowa sai ya haɗe shi wani ma gumin shi ya haɗe shi gaba wani ya bakin shi gumi gumi wani kuma a nan abin nan kafasa girjinsa wani a cikinsa haka dai har zuwa ƙarshe kowa don matsayin shi a wurin Allah Ubangiji maɗaukakin sarki mutane suna jira annabawa da al'ummosu duk wata al'ummar ta yi ma annabinta magana sai ce mata ai Allahumma sallim sallim Allah ya kiyaye Allah ya tsirar da mu Allah ya kiyaye Abin fa ya fi ƙarfin haka ubangiji ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irin shi ba saboda haka ba wanda zai iya yi mishi magana yau sai dai ku zauna ku ga abin da zai muku sai mutane su taru su ce to ai ba abin da zamu sai mu koma gun uban mu Adamu ba shi haife mu ba <laughs> sai su ke wurin Adam su ke ya Adamu kai ne uban mu Allah ubangiji ya halicce ka da, hannunsa ya fifita ka akan sauran wato halittu ga halin da muke ciki ka yi mana hanya mu fita daga wannan wahala a yi mana tambaya musamman kowa ya san makoma matsayinsa sai ce adam ce musu kun gani ni ba zan iya yi muku komai ba ubangiji yau ya yi fushi fushin da bai taba yin irin shi ba kuma ba zai taɓa yin fushi irin wannan ba kuma kun san dai abin da na yi a cikin aljanna na je na cinye abin da allah ya ce karnata ba saboda haka ni kaina ban san aina ne matsayina ba balle in muku wani abu ku wuce ku je wurin nuhu watakila shi ne manzon farko da aka aika ma mutane bayan kafirta watakila sai ya yi muku wani abu a zogun nuhu nuhu ce a a ai kun san dai allah ubangiji ya yi fushi fushin da bai taba yin irin shi ba kuma ba zai taba yin irinsa ba saboda haka ba zan iya yi muku wani kun san kuma na yi addu'a kan al'ummata na halakar da su ban san kuma abin da za a gaya mini kan wannan ba saboda haka ku wuce gaba ko na yi daidai ko na kuskure to ba zai iya yi muku wani abu ku wuce ku je wurin ibrahim alaihi salam wanda yake shine uban dukkan annabawan da suka zo bayansa watakila ubangiji ya karbi ah, shafa'arsa za a zo wurin sayyidina ibrahim alaihi salam ce masa ya ah, annabi ibrahim kai ne khalilur rahman kai ne khalil abokin ubangiji wato kai ne masoyin ubangiji wanda ya baka soyayya da abota muna roƙonka ka yi mana wani abu game da abinda muke ciki sai ce musu ai kun san dai abin ubangiji ya yi yau ya yi fushi da bai taba yin irin shi ba kuma zai sake yin fushi irin wannan ba saboda haka ba zan iya muku komai ba kuma kun san na yi wasu kalmomi wanda su ba karya ba amma su kamar karya ne an zo an same ni mu fita nake bani da lafiya na rushe gumaka na ce babban su shine rushe su haka da kuma an tambaye ni wannan matanka ne na eh, eh, eh, ce yar uwata ce a masar saboda haka ba ni iya wato wa'annan kalmomi guda uku waɗanda zahirin su ƙarya ne na aikata su ban san abin da Allah zai gaya mini akan su ba saboda haka ku je gaba ku je wurin Musa watakila ya muku wani to su zo wurin Musa alaihi Musa annabi Musa a ce masa ya Musa kai ne wanda Allah ya zanta maka kai tsaye an ta kalimullah kai ne eh, wato wanda ya yi wa Allah zance kai tsaye ga abin da muke ciki ba ka gani halin da muke ciki kai mana wani abu ke hmm, musu ashe ba ku sani ba ubangiji ya yi fushin da ba taɓa yin irin kuma zai sake yin fushi yin wannan ba ba wanda zai iya je ya nemi wani abu daga gunshi kuma kun san ni a lokacin da ina tare da fir'auna wani mutum na doke shi ya mutu to ban san abin da za a gaya mini kan wannan mutumin da ya mutu a hannuna ba shin za a kama ni a kai ba za a kama ni ba ban sani ba saboda haka na yi kisan kai ku je wurin isa ya yi muku wani abu amma ni ba zan iya ba ya zo wurin sai na isa alisala ya ce masa isa kai ne kai ne rai na allah kai ne ah, wanda allah ubangiji ya halicce ka kurum ba daga uwa ba uba kai ne wanda kaza wanda kaza kuma don a gane allah ubangiji ya shirya halittansa haka wasu daga uwa da uba ne kamar mu wani daga uwa kurum ba tare da uba ba kamar isa wani daga uba ne ba uwa kamar hawa wani kuma ba uwa ba uba kamar adam alaihi salam to su yi masa magana da ya ce musu to gaskiya ba abin da zan iya ba zai ambaci wani laifi ba amma zai ce musu gaskiya ba abin da zan iya muku ku je wurin muhammad wanda yake shine annabin karshe allah ya aiko shi kuma ya cika annabawa duka da shi watakila ya ba shi wata dama sai zogun annabi suke masa ya rasulallah kai ne wanda allah ya aiko shi bayan annabawa duka kai ne cika makin su kai mana wani abu sai ce ana laha ana laha ni ne dama an ce zan yi shafa'a ni ne zan yi shafa'a sai ya je ya yi sujada a inda ya kamata ya sujada a wurin ubangiji maɗaukakin sarki a nan sai a ce masa ya muhammad irfa rasak sal tu'ta washfa tushaffa daga kanka ka tambayi duk abin da kake so za a baka ka nemi shafa'a ga mutane za a baka wannan shafa'a sa'an nan annabi ya daga kanshi ya gode ma Allah da wasu kalmomin da shi kanshi bai taba gode wa Allah da su ba a lokacin ne Allah zai saukar masa da su ya gode ma Allah da su sannan ya fara shafa'a a fara wato daga takunkumin yin shiga na annabawa su fara shafa'a ga al'ummunsu a fara ceto a fara ceto to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ceto daga nan Allah ubangiji ya ba annabawa dama su yi ceto ya ba abin nan su yi ceto ya ba bayinsa waliyansa su yi ceto ya ba mala'iku su yi ceto kowa da kowa in yana da damar yin ceto sai a ba shi damar yin ceto sai a tambaye su kun cire kowa cikin kuta wanda kuna gani ya kamata ya fita daga utan jahannama ya shiga aljanna kun fitar sai wallahi yanzu kan ubangiji tun mun fitar ba wani abu sai ubangiji ce to ai akwai shafa'a na arhamur rahimi mm, nasa nasa saboda haka ya ba da umarni a cire wasu daga cikin uta sun uta ta cinye su zama gawayi bakake irin ce mala'iku ɗebo su kawo su a kawo su wani wuri a ajiye su a mai da wurin naharul haya kogi na rayuwa kogi na rayuwa ya rufe su ya wanke su ya gyara su jikinsu ya dawo kamar yadda ya kamata irin na mutanen aljanna 'yan shekaru talatin talatin sai a tada su kuma a ce ku shiga cikin aljanna da rahamar Allah sai su shiga aljanna to ashe ita aljanna ɗin nan kar mu haɗa ta da ibada ibada haƙƙi ne na ubangiji bauta ne na ubangiji ko ma bai halicci uta ba bai halicci aljanna ba in yake mana ku min ibada wajibi ne mu yi mishi ibada saboda haka ibadan da muke yi ba ita ce za ta samu aljanna ba ko da shike zahirin abu ubangiji yana ce tilkal jannatu lati uristumuha ma kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna da aka gadar muku da irin ayyukan da kuka yi haka Allah ubangiji ya faɗa to amma ayyukan da muka yi anan shine gode mishi dama ya nuna wanda ya bauta mishi to zai sa shi aljanna da falalarsa wanda bai bauta mishi ba ba zai sa shi aljanna ba da adalcinsa haka to saboda haka waɗanda su yi ma Allah biyayya za su shiga aljanna da Allah da falalarsa saboda haka hanyar da za a samu aljanna a nan shine mutukar gode wa Allah akan abin da eh, wato ya yi mana na ni'imomi iri-iri in mutum ya kasa fahimtar wannan to ya gane ido ɗaya ko abin nan eh, ido ɗaya ko hannu ɗaya ko yatsa ɗaya ma dukansu ni'imominsu in an ce za a saya ne mutum ba shi da arzikin da zai iya saye su da shi duk ibadansa bata wuce gaba ɗaya da aka ba shi ballantana ya'ya ballantana wa'ansu nau'in akwai wani mutum ya bauta ma allah shekaru saba'in yana zaune a wata wato jazira a island yana wa allah ibada yana ibada yana ibada kullum allah ya kawo mishi ruwa ya sha ya fitar mishi ya tsirar mishi da wato da 'ya'yan itatuwa na, na rumman ya ci yana nan raye na ibada yana ibada yana ibada har aka ga kiyama ta tashi sai aka tambaye shi za a sa ka aljanna da mai. za ka shiga aljanna yake da ibada ta ubangiji ce a'a ai za a sa ka aljanna da rahama ta ce a ya ubangiji shekaru saba'in ina maka ibada a <laughs> ya kamata shiga da abin da na yi dan adam ka san mai gidali ne eh. sai aka ce ta kenan a ɗauki ni'ima ta ido a lissafa ta aka lissafa ni'imar ido halittanta ma balle yin amfani da ita ana lissafi game da halittanta kafin a ce dan adam ya mallaki amfani da ita ya amfani da ita din ma eh, ba a kai ba duk daga halittanta ma duk ayyukan da ya yi sun kare in an gwada in an gwada su ubangiji ya ce to shikenan tunda abun ya zama haka a kai shi wuta aikinka ya kare baka da wani abu zaka shi aka ɗauke shi da ya je ya leƙa haka ya ubangiji da rahamar ka ina so ka sa ni aljanna sai aka ce to a dawo da shi a sa shi cikin aljanna amma da rahamar da rahamar ubangiji aka sa shi cikin aljanna da rahamar ubangiji saboda haka wato jama'ar musulmi su san girman ubangiji saboda girman shi ne ake masa ibada ba don kurum yana ba don abin da yake mu din nan ba mu a iya gode masa a kansa abin da ya ba mu din da yawa ka ga halicce mutum mu ba ma nan ya zaɓan mana idanu da kunnuwa da hanci da harshe da hannaye da kafafu da kuma zuciya da hankali da ƙarfin tafiya duk mu ba ma nan ba musamman duniyan ba balle a ce wanda ya zo duniyan yana so ya ji daɗinta dole ya kasance yana da irin waɗannan abubuwa eh. to wa ya san wannan ban da Allah ya yi mana waɗannan tun ba mu yi mishi komai ba ashe duk abin da yake mana ma ba yana mana saboda mu yi mishi ba don haka in yake mana mu yi ibada to yana so ya bambanta tsakanin mu don ya tsaida sikelin adalcin shi tsakanin mabiyan shi da waɗanda ba sa kaga mutumin da shi ya yin ibada dama shi ya riga ya zartar da hukunci a kan kanshi ko ba haka ba haka ne to wanda kuma ya yarda yana ibada to hakika ya yi ibada ne saboda wato saboda zato kuma saboda bin umarnin ubangiji bisa wannan biyayya da ya yi sunan shi godiya kenan mm. Allah kuma sai saka mishi da aljanna din da rahamarsa ba bisa ayyukansa ba domin abin da yake samu cikin aljanna din in an ce sayayya ne zai yi to ayyukan da ya yi na ibada ba za su saya ba za su saya masa wannan ba na ɗaya dai lokaci ma da ya zauna cikin duniya ai ƙayyadajje ne zaman shi na lahira ko ba ƙayyadajje ba ne ba iyaka ba ni'imomin da ya samu a nan duniya ma in an lissafa sun riga sun gama ayyukan ibadan da yaki saboda haka ashe da falalar Allah da rahmarsa ne za mu shiga aljanna kuma za mu bauta mishi saboda shi ya halicce mu saboda shi ya umurce mu kuma umarnin mahalicci ya kamata halitta su bi kar su yi wasa da shi saboda haka ita aljanna ana samunta da wannan abu da muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana wata matsala na falala mutum biyu ne suna wato kamar yadda ne muka faɗa diwani wato files su uku ne na tauhidi da wato na shirka da na wato eh, takaita haƙƙi na ubangiji da kuma na abin da ya shafi haƙƙin mutane muka ce allah baya yafe haƙƙin mutane saboda haka duk mutum za a tambaye shi kan abubuwan da ya yi na zaluntar mutane ko kuma cin haƙƙinsu to in ya kasa za a sa shi za a samu mutum biyu waɗanda allah zai kaddara ɗayansu ya cuci ɗaya to shi wanda ya cuci ɗan ƙwansa ɗin nan duk ayyukan shi waɗanda ya zalunta na da sun gama kafin a zo kan wannan mutum duk ladodin sun tafi sun tafi to sai a e, e, shi mai abun shi wanda yana bin bashi din nan haka sai a ubangiji ya nuna masa gidajen aljanna sai ga sai ubangiji waɗannan kuma gidajen wanne su annabawa ne waɗanne annabawa ne suna da irin waɗannan gidaje gidaje eh. ce a gidaje ne na sayarwa ga wanda zai saya to ya ce ubangiji <laughs> na muke da kuɗin da ma ai ona da kuɗin da za mu zai ai ba wanda zai ya ce masa ai kana da kuɗin da zai zai biya waɗannan gidaje ya ce ubangiji ya ubangiji kai ma ana ana wasa ne <laughs> ya ce masa a gaskiya ne ya ce to ta ina zan samu ya ce eh kaga in ka yafe ma wannan dan uwanka sai a baka waɗannan gidaje yafe waɗannan ya zama tamanin waɗannan gidaje to wannan bawa shi ma ya yi laifi ba da yardansa ba shi yasa niyyar shi ba ta rataya da yin laifi ba saboda haka Allah ya nemo masa hanyar gafara sai ce ya ubangiji na yafe masa na yafe masa da a ce to shikenan rike hannun dan uwa ko shiga aljanna ga gidajenka ga gidajen shi wannan gefe sai aka nuna masa gidajen shi na biyun ma to kaga abin da zai sa cikin aljanna din nan yana da yawa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lahira ranar da aka hisabi aka gama hisabi sai aka zo da wani bawan Allah aka zo da tarin wato littattafan ayyukan sharri ayyukan asha da ya yi kowane littafi faɗin shi ya fi tsakanin sama da ƙasa na sharri na sharri kurum ya kulla a duniya aka zo aka tara aka tara sai a ce masa waɗannan ayyukan kana inkarin wani abu a ciki ya ce ubangiji duk nawa ne ya yarda ya ce duk ni ne na yi to kana zaton mala'ikuna sun ƙara maka wani abu ko kuma sun ɓoye wasu wani wasu ayyukan alheri naka ke a ya ubangiji babu Ba baka da sauran wani wani ubangiji bani da wani abu ga sunan ga sunan aishi ba abin da zan faɗa yake sai dai kana da wata amana a gunmu wanda watakila ka manta da ita ke to menene sai a zo da kalmar shahada da ya faɗe ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a zo da ita a cikin wata takarda sai a aje sai ubangiji wannan wannan fa'idodi da sun rufe tsakanin ƙasa da sama ba musamman da ikonka ne ka tara su a gwada su wannan takarda ya ce to duk dai a auna nan sunan allah ne ko akwai abin da zai rinjaye sunan allah aka ajiye sai duk tarin wannan kalma tarin yayi waɗannan failoli duk gaba ɗaya sai a ce masa to wannan kalma ta sa ka aljanna sauran darajoji ko niyyarka to wannan mutum ya shiga aljanna da irin wannan abu da Allah ubangiji da rahamar ubangiji saboda haka bisa gaskiya wato abubuwan da suke sa aljanna da yawa kuma sun danganci rahamar Allah ba su danganci aikinmu ba aikinmu ba zai kai ya samu ba in an gwada in an ce za a biya allah abinnan kan ni'iman da ya ba mu sannan mu tsallake mu samu wani abu da zai samu aljanna abun ba zai kalla mu eh. fa cinye lokacin mu ko a kowace kalma daya ko biyu za ka faɗa kamun to kalman da zan faɗa a nan batun shafa'a da yawa cikin musulmi suna kokonton batun ceto ina fata wannan kokonto su cire shi daga cikin zukatansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ya girmama shi ya ba shi daraja kuma wannan daraja ya zo bayanin ta cikin ƙur'ani inda ubangiji yana ce wa minan laili hajjar bihi na laka asa an ka rabbuka makaman mahmuda wannan aya ta nuna cewa karaya wani sashe na dare saboda ya zamo maka abin ƙari ko kuma abin ƙaruwa a wurin ubangiji maɗaukakin sarki saboda ubangiji yana so ya tsaida ka a matsayin da kowa da kowa sai sun gode maka wannan matsayi na godiya shine na shafa'a na ceto inda annabawa da manzanni da al'ummunsu duka za su zo su gode ma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya buɗe musu kofar ceto alhamdulillah to jama'a lokacin mu ya riga ya ƙare a madadin malami nake muku sallama salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh